nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. What? صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadaƙallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na yammaci. Zango na uku mani karshe a wannan ranar ta talata. To jerin shirin da muke dauke da ranar tafe bayan labaran duniya da dumudumin daga nan akwai mu dauke da sharhin bayan labarai. Bayan hakan kuma akwai mu dauke da shirin na ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. daga nan kuma sai shirin na duniyar mu a yau wanda ya saba haska fitar sakan wani batu da dau hankali a duniyar nan musamman a wannan yankin na gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya daga karshe akwai mu ɗauke da shirin na muryoyin ku masu saurare wanda kuka saba bayyana ra'ayinku kan batutuwa daban-daban na rayuwa ciki har da masa da zumunci To waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na yammacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance a tare da mu daga farkon su har zuwa karshe nan da an goki masu zuwa za mu bayyana muku halin da duniya ta yi ne. To tare da sallama masu sauraro shirin shirin da muke ɗauke da ranar tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To a kanin labaran za a cewa Iran na ta ce za ta kare shirinta na nukiliya na zaman lafiya da dukkan karfinta. Ƙungiyar Hamas ta ce an fara shawarwarin tsage ta buɗe wuta a mataki na biyu tsakaninta da Isra'ila. Ƙasashen yankin gabashi da kuma kudancin Afirka za su yi taro kan rikicin gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo. yanzu zuga cikakkun labarin tare da ni Hassan Barka a Gadas. Babban mai ba da shawara kan harkokin siyasa ga jagoran juyin halin musulunci na Iran ya jaddada cewa Iran za ta yi amfani da dukkan karfinta wajen kare shirinta na nukiliya cikin lumana. A yayin wata ziyarar da ya kai wani baje kolin da ke nuna sabbin nasarorin da aka samu a masana'antar nukiliya a hukumar makamashin nukiliya ta Iran. a ran litinin ɗin nan ali shamhani ya sake nanata gaskiyar shirin nukiliyar iran da kuma yadda kasar ke bin ka'idojin kasa da kasa iran ba ta taɓa neman makaman nukiliya ba kuma ba za ta taɓa yin hakan ba in shi shi duk da haka tana kare hakkinta da kuma karfinta da dukkan karfinta shamhani ya ci gaba da cewa jamhuriyar musulunci ta iran ta kudur aniyar kare maradun al'ummar kasar daga wuce gona da iri na manyan kasashen duniya waɗanda suka yi watsi da alkawuran da suka ɗauka musamman kan batun yarjejeniyar nukiliyar da aka cima da iran ɗin Ƙungiyar gwagwarmayar Falastinawa ta Hamas ta sanar da fara shawarwarin tsagaita wuta a mataki na biyu tsakaninta da Isra'ila. Kakakin ƙungiyar Abdullatif Alkanu ne ya sanar da hakan a wata sanarwa da ya fitar a kafar sadarwar zamani. A cikin wata sanarwa da ya fitar a tashar ta Telegram mai magana da yawun ƙungiyar Abdullatif Kanawi. ya zargi Isra'ila da jinkirta aiwatar da ka'idodin jin kai a jiyar tsagaita wuta da kuma dakatar da aiwatar da hukuncin kisa. ya ce har yanzu kungiyar falastinu ta damu da batutuwa da dama da suka hada da matsugunai ga mutanen gaza da kuma kayan agaji da kuma kokarin sake gina yankin alkanu ya kuma zargi isra'ila da katse ka'idodin jin kai da kuma da ke kunshe cikin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da jinkirta aiwatar da su isra'ila dai ta ce ta aika da wuta tawaga domin tattaunawa a mataki na biyu a tsagaita wuta mai rauni da kungiyar hamas wanda ke nuni da yiwuwar samun ci gaba gabanin ganawar firaministan benjamin netanyahu da shugaban amurka donald trump a wannan talata bayanai sun ce isra'ila ta ci gaba da ketare yarjejeniyar ta hanyar kai har-hare a gaza isra'ila ta kama falastinawa akalla 380 tun bayan tsagaita buɗe wuta a gaza in ji ƙungiyoyi masu zaman kansu akasarinsu matasa a yankin yammacin gabar kogin jordan da aka mamaye tun bayan da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar a gaza ta fara aiki a ranar 19 ga watan janairu da ya shuɗe ma'aikatar harkokin wajen ƙasar labaran ta shigar da sabon korafi kan yahudawan sahayoniya gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya inda ta yi allah wadda da hararen baya bayan nan da yahudawan sahayoniyan suka kai kan kasar lebanon da kuma keta hurman ikon ƙasar da keta rijiyar tsage tabu buɗe wuta da aka cimma yau fiye da watanni biyu wannan korafin wanda aka mika ta hannun wakilin dindindin na lebanon a majalisar ɗinkin duniya a birnin new york ya jibanci yadda isra'ila ta ci gaba da keta tun daga ranar 27 ga watan nuwamba na shekarar 2024 da ta shuɗe ranar da tsagaita buɗe wuta ta fara aiki har zuwa yau talata 4 ga watan fabrairu lebanon ta yi allah wadai da ci gaba da kai hare-hare ta ƙasa da kuma ta sama da yahudawan sahariya suke yi da barnata gidaje da matsugunan jama'a da yin garkuwa da 'yan kasar labaran da sojoji da kuma har-haren da ake kaiwa fararen hula da ke kokarin komawa ƙauyukansu da ke kan iyakar kasar ta labanan kusan 'yan kasar labanan 24 ne suka yi shahada sannan wasu fiye da 124 suka jikkata a cikin wannan lokaci kasar labaran dai ta yi kira ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya musamman ƙasashen da suka ɗauki nauyi ta shiga tsakani wajen cin yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar da su ɗauki ƙwararren matakai wajen tankarar waɗannan take-taken tare da yin matsin lamba kan isra'ila ta mutunta dokokin ƙasa da ƙasa to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran shugaban ƙasar amurka donald trump zai rattaba hannu kan wasu takardun bayar da umarni na bangaren zartarwa game da janyewar amurka daga hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya unhcr wato UNHRC da kuma dakatar da bayar da tallafi ga hukumar bayar da agaji ga Falastinu ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNRWA. Wata kafar yada labarai ta cikin gida Amurka ta bayar da rahoton hakan daga wata majiya ta hukuma a fadar White House. Yau talata kuma Trump na ganawa da prime minister Isra'ila Benjamin Netanyahu wanda dade yana sukar hukumar ta bayar da agaji ga palestinawa ta UNRWA. a lokacin wa'adin farko na mulkin Trump a watan Yunin shekarar 2018. Amurka ta fice daga hukumar kare hakkin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Tana mai cewa hukumar ta bayar da damar zama memba a cikin ta ƙasashen da ba su cancanta ba, kuma ta kafa kahon zuƙa ga da kuma nuna muguwar yayya mara iyaka ga Isra'ila. Tun dai bayan hawansa mulkin Amurka a karo na biyu. trump ya sanar da soke rijinoyi da dama da kuma janye kasarsa daga wasu kungiyoyin ƙasa da kasa na baya bayan nan ita ce hukumar lafiya ta duniya who ko kuma oms da kuma soke tallafin da amurka ke baiwa kasashen ketare in banda na kawarta isra'ila da kuma kasar masar ƙasar kenya mai rike da shugabancin ƙungiyar kasashen gabashin afirka ta aac ta sanar cewa za a gudanar da wani taron haɗin gwiwa da ƙungiyar raya ƙasashen yankin kudancin Afirka ta sad a ranar juma'a a dar es salaam babban birnin kasar tanzania taron na kwanaki biyu zai samu halartar shugabannin kasashen rwanda da congo paul kagame da kuma felix sisekedi al'amura sun dagule a yankin na gabashin congo bayan harin da 'yan tawon m23 da rwanda ke marawa baya suka kai a goma babban birnin kivu ta arewa a makon jiya da kuma faɗan baya bayan nan a kudancin kivu a cikin 'yan kwanakin nan ƙungiyoyin biyu da ke da ra'ayi daban-daban kan yadda za a warware rikicin sun bayyana fatan shirya taron haɗin gwiwa na gaggawa domin daidaita matsayarsu da kuma kaucewa haɗarin da ke tattare da rikicin yankin manufar wannan babban taron ita ce ci gaba da kokarin sake tuntuɓa ta diplomasiya don kawo ƙarshen tarzomar a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo a wani labarin kuma kwamitin kare hakkokin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya zai yi taro cikin gaggawa a ranar juma'a domin duba rikicin gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo da kuma tasirinta kan 'yancin bil'adama. To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. tumar la masu sauraron mu bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da sharhin bayan labarai Bayan shirin muna bayan labaran a yau kuma can akwai shirin ko kun san sai kuma shirin na duniyar mu a yau daga nan kuma akwai shirin na muryoyin ku masu saurari da haka ne zan cewa da ku a yi sauraro lafiya mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata hudu ga watan Fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da biyar ga watan sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 1408 da suka gabata rana irin ta yau wato ranar biyar ga watan sha'aban na shekara ta 38 bayan hijira aka haifi imam ali bin hussein alaihi salam ɗaya daga cikin tsarkakan bayan Allah maɗaukakin sarki kuma zuriyar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da sa tsarkaka a birnin Madina. kasancewarsa tare da mahaifinsa imam Hussein alaihi salam jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ɗauki dukkanin kyawawan ɗabi'u na limaman ahlul bait amincin Allah ya tabbata a gare su kuma ya amfana da ilimin ubangiji madaukakin sarki wanda yake kwararo shi akan waɗannan tsarkakan bayi imam ali bin hussein alaihi salam wato imamu zainal abidin ana ɗaukarsa a matsayin shugaban al'ummar zamaninsa a fagen ilimi da tawali'u da kuma haƙuri ya kasance mai hidima wajen ibada sannan kuma akan wannan nema ake masa laƙabi da as ma'ana mai yawan sujada saboda tsayin daka da yake yi wajen mai da lamaransa ga Allah maɗaukin sarki da kuma yawan ibada. A lokacin waƙiyar Ashura, mahaifinsa mai daraja Imam Hussein alaihi salam da sauran ziran Manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah yansa tsarkaka waɗanda suke tare da shi a lokacin suka yi shahada. Imam Sajjad alaihi salam ya kasa shiga cikin fafatawar da aka yi da maƙiya Allah da manzansa a lokacin da suke ƙoƙarin kashe mahaifinsa Imam Hussein alaihi salam saboda tsananin rashin lafiya da yake fama da ita a lokacin wanda kuma a lokacin imam As-Sajjad alaihi salam ya kasance daga cikin waɗanda suka shaida abin da ya faru. Ya kasance daga cikin iyalan gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da Allah ya sa tsarkaka bayan waƙi'ar Karbala tare da 'yar uwarsa kuma wato yar uwar mahaifinsa mai daraja sai sayyida zainab amincin allah ya tabbata a gare ta kuma sun fallasa irin zaluncin da banu umayya suka yi ga iyalan gidan manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da allah ya sa tsarkaka daga wannan lokaci ne kuma har zuwa karshen rayuwarsa mai albarka a shekara ta 94 bayan hijira ya kasance mai kula da jagorancin musulmi akan sahihin tafarki na kakansa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi daga cikin muhimman abubuwan tarihi na Imam Sajjad alaihi salam akwai tarin addu'o'insa game da tsarkake ruhi da kuma alaƙar da ke tsakanin bawa da Allah maɗaukakin sarki da kula da al'amuran lahira da kuma zamantakewa an tattaro su dukkanin waɗannan addu'o'i a cikin littafin nan na sahifatu sajadiyya akwai wata magana mai hikima daga wannan imami mai tsarki da daraja da yake cewa babu wani abu wanda ya fi daɗi kamar fushi da mutum sannan kuma ka haɗe fushin. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau, hudu ga watan Fabrairun shekara ta 1948, kasar Sri Lanka ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na Turawan Ingila. kasar Sri Lanka dai wani tsibiri ne wanda yake kudu maso gabashin India tun a tsakiyar karni na goma sha shida ne dai ta fada a karkashin mamayar Turawan Portugal. Daga bisani kuma ta koma karkashin mamayar Turawa na mulkin mallaka na Holland. cikin shekara ta 1798 sri lanka ta zama ɗaya daga cikin yankuna na mulkin mallakan turawan ingila a hukumance a shekarun farko na yakin duniya na farko al'ummar sri lanka suka fara gwagwarmayar neman yanci daga mulkin mallaka na turawan ingila wanda kuma hakan ya sa alatilas a cikin shekara ta 1931 ingila ta bayar da dama aka gudanar da ƙuri'ar raba gardama inda aka kafa majalisar dokoki da kuma majalisar gudanarwa wadda ta kunshi 'yan Sri kazalla zalla. Amma duk da haka turawan Ingila ne suke magana ta ƙarshe a ƙasar. Saboda haka nema mutane na ƙasar Sri Lanka suka ci gaba da gwagwarmayar su da makami har sai da suka tilasta Ingila ta ba su cikin iko a rana irin ta yau a shekara ta 1948. A ƙarshe dai ƙasar Sri Lanka ta yi fama da yaƙi a cikin gida sakamakon tawaye da mayakan ƙungiyar Tamil suka yi wanda ya sanadin mutuwar mutane da dama. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a rana irin ta yau, Sarki Muhammad Reza Khan na kasar Iran ya tsallake rija da baya, bayan da wani mutum mai suna Nasir Fahar Arayi ya harbe shi da harsashin bindiga har sau biyar a lokacin da yake halarta wani taro a jami'ar Tehran. Amma jami'an tsaronsa sun bindige maharin hallahira, sannan kuma sarkin ya tsira daga raunukan da ya samu gwamnatin sarkin ta zargi jam'iyyar gurguzu ta ƙasar iran wadda take samun goyon bayan tare da soviet da hannu kai tsaye wajen kokarin kisansa domin haka ne ma aka haramta jam'iyyar a fadin kasar iran baya ga haka kuma sarkin ya yi amfani da wannan damar inda ya kama Ayatollah Kashani babban malamin addinin musulunci kuma ɗan siyasa wanda yake suka salon mulkin kama karya na sarki inda kuma daga bisani aka kore shi daga birnin Tehran. Da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 suka gabata a rana irin ta yau, wato 16 ga watan Bahman na shekara ta 1357 hijira shamsiyya hukumar leƙen asiri ta Amurka wato CIA ta amince da cewa ta gaza wajen yin hasashen aukuwar juyin juhalin musulunci a kasar iran jami'an cia da sun yarda cewa hukumar ta gaza a fagen aikin ta dangane da abubuwa waɗanda suka ta faruwa a yunkurin juyin juhali da aka yi a kasar iran har zuwa lokacin da juyin ya samu nasara da yadda dukkanin abubuwan da suka faru ba taɓa zaton faruwarsu ba jami'an hukumar leken asiri ta cia sun nuna cewa abin da ya ba su mamaki da shi ne yadda wani dattijo mai shekaru wajen tamanin ya haɗa al'ummar ƙasar iran baki ɗaya a wuri guda a lokacin da shi kuma baya a cikin ƙasar sannan kuma yana cikin halin gudun hijira a wannan lokaci wanda kuma da ƙarshe ya kawo ƙarshen gwamnati ta sarauta a faɗin iran أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين لا سيما علي بن الحسين زين العابدين وسيد الساجدين jama'a assalamu alaikum da farko muna taya dukkan al'ummar musulmin duniya farin cikin shiga wannan wata na sha'aban watan da manzan Allah tsiya da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa yake cewa, Sha'aban wata na ne, duk wanda ya yi azumi a cikinsa aljanna ta wajaba a gare shi. An karɓo daga Imamu Sadiq alaihi salam yana cewa, Imamu Sajjad alaihi salam ya kasance idan an shiga watan Sha'aban, yakan tara dukkan sahabbansa sai ya ce musu, Shin kun san wane wata muke ciki? shi ne watan sha'aban manzan Allah tsira da aminci su tabbata gare shi ya kasance yana cewa sha'aban wata na ne don haka ku yi azumi a cikin wannan wata domin ƙaunar annabinku da neman kusanci ga ubangijinku har ila yau muna ta yi al'ummar musulmin duniya baki ɗaya musamman mabiya ta farkin limaman shari'a na iyalan gidan manzon Allah farin cikin zagayowar ranar haihuwar Imamu Aliyu bin al husaini Zainal Abidin alaihi salam. To a yau shirin namu zai kawo muku shiri na musamman ne game da mahimmancin wannan rana ta haihuwar Imamu Zainal Abidin alaihi salam. Sai a biyo mu sannu a hankali domin jin cikin shirin. Amma kafin nan bar mu sarara da abin da aka tanadar mana a bisa faifai. madalla da farko dai sunan shi Imam Aliyu bin al-Hussein kuma an haife shi ne a birnin Madina shekara ta talatin da shida bayan hijirar ma'aiki mai tsaya da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa. Ko da yake a wasu rayoyin an nuna cewa a shekara ta talatin da takwas bayan hijira ne aka haife shi. kuma shi ne limami na hudu daga cikin limaman shari'a goma sha biyu na iyalan gidan ma'aikin Allah. Sunan mahaifinsa imam Hussein bin Aliyu bin Abi Talib alaihi salam. Sunan mahaifiyarsa Shaharbanu ko kuma Shahzanon, ‘yar Yazdajar, sarki na ƙarshe daga cikin sarakunan daular Farisa. Ana masa laƙabi da Sayyidul Abidin, Ƙudwatu Zahidin, imamul mu'minin da dai sauransu sai dai ya fi shahara da zainul abidin ko kuma sajjad alaihi salam kuma ana ce masa sajjad ne saboda yawan sujadarsa kamar yadda ya zo a cikin ruwaya cewa imamu sajjad alaihi salam ya kasance mai yawan sujuda domin ba a ambatan Allah a gabansa face ya faɗi ya yi sujuda haka ma idan Allah ya yaye masa wata cuta sai ya yi sujuda, idan ya kammala sallar farilla sai ya yi sujuda, har ya kasance alamar yin sujada a gaɓoɓinsa ta bayyana sosai. Imam Bakir alaihi salam yana cewa, Mahaifina ya kasance yana da alamun sujada a gaɓansa, da ya kai ma dukkan shekara yana yanki alamomi ɗin har sau biyu. Hakika Imam Zainul Abidin alaihi salam ya kasance mutum ne mai yawan ibada da kusanci ga Allah maɗaukin sarki. Akwai kalamai da dama da masana suka yi akan Imam Sajjad alaihi salam, hatta ma daga ɓangaren mabiya ahalus sunna. Zahabi ya faɗi cewa Imam Sajjad ya kasance yana da matsayi mai ban mamaki. Hakika ya cancanci haka. domin ya kasance ma'abocin imamanci babba, saboda martabar shi da iliminsa da kamalarsa shi ma ibn taimiyya ɗaya daga cikin malaman ahalus sunna ya faɗi a cikin littafinsa na fiƙihu sunna cewa amma aliyu ɗan husaini ya kasance yana daga cikin manyan tabi'ai kuma shugabansu a ilimi da riko da addini ya kasance mai ƙasƙantar da kai da yawan ibada da yin sadaka a ɓoye. Shi kuma shafi'i shugaban mazhabar shafi'iyya ya faɗi cewa lalle Aliyu bin Hussein shi ne mafi sanin ilimin fiƙiwa a cikin garin Madina. To akwai malamai da dama da suka yi magana a kan shi wanda yake tabbatar da matsayinsa. Hakika Imam Sajjad alaihi salam yana da halaye maɗaukaka kuma abin koyi ga dukkan ɗan adam baki ɗaya. Yana daga cikin halayensa kame fushi da haƙuri. Ya zo a cikin ruwaya cewa wata rana kuyangarsa tana zuwa masa ruwa yana alwala sai kawai butar da take hannunta ta kubuce ta faɗi ta samu imamu sajjad alaihi salam sai jariyar nan ta tsorata don tana ganin kamar imam zai ladabtar da ita amma sai ta karanto ayar nan da ke cewa su masu kame fushi ne sai ce to na haɗe fushina kuma su masu yafe wa mutane ne sai ce na yafe miki sai ta ce Allah yana son masu kyautatawa sai ce ki je na ‘yan taki haka zalika game da batun sadaka da tausayawa matalauta imam sajjad alaihi salam ya yi fice a nan kuma ya shahara akan haka kamar yadda ya zo a cikin tarihi zuhuri ya faɗi cewa wata rana ya ga imamu ali bin hussein alaihi salam da daddare cikin sanyi ɗauki da wani buhu a kafaɗarsa yana tafiya sai ya ce masa ya ɗan manzan allah menene wannan sai ya amsa masa da cewa zan yi tafiya ne shi ya sa na tana duk guzuri domin lokacin buƙatarsa sai zuhuri ya ce ga yaro na nan bari ya ɗauka maka kayan sai imam ya shiru bai ce masa komai ba sai zuhuri ya karkata yana so ya amshi kayan daga wajensa amma imam ya tsaya a kan ra'ayinsa daga nan sai zuhuri ya wuce bayan da kwana biyu sai ya ga imam alhali shi ya ɗauka cewa ya riga ya yi tafiya ne sai ce ya ɗan manzan Allah ban ga alamar tafiya ba a tattare da kai sai imamu sajjad ya ba shi amsa da cewa ya kai zuhuri saɓanin abin da ka yi tsammani game da tafiyar da na ce maka zan yi ina nufin mutuwa ne ita nake yi wa guzuri wato shirin mutuwa shi ne nisantar zunubi da aikata ayyukan ƙwarai. daga nan sai zuhuri ya fahimci cewa lalle wannan buhu da imam yake ɗauke da shi kayan abinci ne da yake bi yana raba mabukata a cikin dare. idan muka koma ɓangaren irin rawar da imam ya taka a lokacin waƙi'ar karbala wajen ci gaba da wannan hanyar ta mahaifinsa na isar da saƙon kakansa muhammad tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa tsarkaka za mu ga cewa hakika ya taka muhimmiyar rawa duk da yake cewa ya kasance ba shi da lafiya sosai a lokacin waƙiyar karbala wanda rashin lafiyarsa ne ya hana shi iya tsayawa a filin daga tare da mahaifinsa Imam Hussein Sayyidu Shuhada domin yaƙan maƙiya Allah. Amma bayan shahadar mahaifinsa da sauran sahabbansa lokacin da aka kama su a matsayin ribatattun yaƙi shi da innarsa sai da Zainab salam da sauran ahlul bait salam ya nuna gwarzantaka da ƙarfin zuciya duk da rauni da jikinsa ya yi domin lokacin da aka kai su fadar Ubaidullah bin Ziyad ya tambaye shi wane ne kai sai ya ce ni ne Aliyu bin Hussein sai ce ashe Allah bai kashe ka ba sai imam ya bashi amsa cewa Allah shi ne wanda yake karɓar rayuka lokacin mutuwarsu sai ibn Ziyad ya yi fushi ya ce a je a cire wuyansa sai innarsa sai da Zainab ta kada baki ta ce, Ya ɗan Ziyad, ya ishe ka haka zubar da jininmu. Sai ta rungume Imamu Sajjad ta ce, Ba zan bar shi ba sai dai ya kashe mu tare da shi. Sai Imamu Sajjad alaihi salam ya ce, Ki yi shiru ya innata domin in ba shi amsa. Sai ya ce, Shin kana yi mana barazana da mutuwa ne? ashe baka san cewa kisa a wajenmu al'ada ba ne kuma karamarmu a wurin Allah ita ce shahada. Da yake Imam Aliyu bin Hussein alaihi salam ya fahimci irin yadda mutanen Sham suka jahilci matsayin Ahlul Bait alaihi salam. Don haka ya yi amfani da fadar Yazidu wajen isar da saƙon kakansa manzon Allah. Wannan yasa lokacin da aka kai su fadar Yazidu lokacin da ya umarci wani daga cikin malaman fada ya miƙe domin ya soki imam Hussein ya ɓata sunansa a gaban mutane da suka taru. Sai imam Zainal Abidin alaihi salam ya je kusa da shi ya ce, Kai conka ya kai wannan, shin ka sai yardar Ubangiji akan fushin abokin halitta? To ka saurari mazauninka a cikin wuta gobe kiyama. daga nan sai ya ce wa yazidu shin za ka bani dama in hau mumbari in yi magana da mutane akan abin da akwai yarda Allah a cikinsa kuma akwai lada mai yawa ga sauran mutane da suke zaune sai dukkan mutane suka yi mamaki game da yadda matashi mara lafiya ya tsaya a gaban khalifa yana magana babu tsoro gashi kuma an kama shi ne a matsayin fursunan yaƙi sai yazidu ya ƙi yarda domin ya san matsayin ahlul bait alaihi salam wajen fasahar magana da balaga da ilimi sai mutane suka fara hayaniya cewa a bar shi mana ya hau mumbari sai yazidu ya zama babu yadda zai yi sai ya amince da buƙatar imam don haka lokacin da ya hau mumbari ya yi magana sosai mai cike da balaga da fasaha da ilimi da mutane ba su taɓa jin irinta ba, inda ya fara bayyana irin falaloli da ni'imomi da Allah ya yi musu, a ciki yake cewa, Ya ku mutane, an ba mu abubuwa guda shida kuma an ɗauka mu da abubuwa guda bakwai. An babu ilimi da haƙuri da yin afuwa da fasaha da gwarzantaka da ƙauna a cikin zukatan mummunai. Kuma an ɗaukaka mu da kasancewar zaɓaɓɓen annabi daga cikinmu wato Muhammad tsiya da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa, da kuma Siddiƙa da Ja'far Tayyar da Asadullah kuma Asadun Rasulullah da kuma Sayyatun Sa'il Alamin Fatimatul Batul da kuma jikokin manzan Allah guda biyu kuma shugabannin matasan aljanna Hassan da Hussein alaihimassalam. Kana ya ci gaba da bayyana nasabarsa yana cewa shi ne ɗan Hussein Sayidu Shuhada ɗan Ali ɗan Fatima. Lokacin da Yazidu ya ga mutane sun fara farkawa sai ya ce a kira sallah domin a yanke maganar da imam yake yi. Amma duk da haka lokacin da mai kiran sallah ya ce, Ashadu anna Muhammadar Rasulullah sai imamu Zainal Abidin ya tambaye Yazidu, Shin wannan Muhammad ɗin da ya faɗa, kakana ne ko kuma kakanka? Idan ka raya cewa kakanka ne, to ka yi ƙarya, idan kuma ka ce kakana ne, to me yasa ka kashe zuri'arsa? Sai Yazidu ya yi turus ya kasa ba da amsa, wanda ka ga a nan, Imam Zainul Abidin ya yi amfani da wannan yanayi ya isar da saƙon kakansa kuma hakan ya nuna irin gwarzantaka da hikima da Allah ya yi masa kuma ya sa mutane da dama sun barranta da yazidu da ayyukansa a wannan lokacin. Hakika Imam Zainul Abidin alaihi salam ya kasance yana da kyakkyawar alaƙa da dangantaka tsakanin shi da mutane, ya kasance yana da girma da daraja a idon mutane. wannan ya ba shi dama wajen isar da saƙo da tunkarar barazana a dama da musulunci yake fuskanta a wannan zamanin bayan shahadar mahaifinsa sai da shuhada alaihi salam duk da takurawar da ya fuskanta daga kalifofin da ya yi zamani da su domin sun yi ƙoƙari su shafe haskensa da hasken ahlulbait alaihi salam ma baki ɗaya a idon mutane amma ba su yi nasara ba sai suka ga mutane sun fi girma shi fiye da su kamar yadda ya zo a cikin tarihi wata rana khalifan wancan lokacin hisham bin abdulmalik ya je aikin hajji ya yi bakin ƙoƙarin shi ya isa zuwa ga hajarul aswad a lokacin yana ɗawafi amma abin ya gagara saboda tsananin cunkoson mutane a lokacin sai ya koma gefe yana hutawa yana jiran mutane su ragu domin ya je sumbaci hajar al-aswad a cikin wannan yanayin ne sai ga wani mutum mafi kyawun fuska mai ƙamshi mai daɗi ya shigo ƙaba yana ɗawafi lokacin da ya tunkari al aswad sai mutane suka buɗa masa hanya duk da cunkoson da aka yi lokacin da wani mutumin sham ya ga abin da ya faru sai ya tambayi Hisham bin Abdulmalik cewa, Shin wanne mutum ne haka mutane suka buɗe masa wuri suna girma shi, sai Hisham ya ce bai san shi ba, amma ya yi hakan ne domin kada mutanen da ke tare da shi su karkata zuwa ga Imamu Sajjad alaihi salam. To a lokacin akwai sanannen mawaƙin nan mai suna Farazdak, sai ya ce ya san shi sai Hisham ya ce, Shi wane ne? Sai Farazdak ya bayyana Imam a cikin waƙar shi ɗin nan mashahuriya da ya yi, inda ya fara da cewa, ta هذا الذي تعرفه Walbaitu ya wal hillu wal haramu wannan shi ne wanda ƙananan duwatsun makka suka san takin sawunsa ɗakin Ka'aba ya san shi da hillu da haramu, shi ne mafi alherin bayan Allah baki ɗaya, shi ne mafi tsarki da tsoron Allah a duniya baki ɗaya, hadde zuwa ƙarshen waƙar. Wanda bayan da ya kammala waƙar, sai Hisham ya yi fushi ya sa a kama shi aka tsare shi. Daga baya har Imam Zainal Abidin alaihi salam ya ba shi kyautar dirhami goma sha biyu saboda wannan waƙa da ya yi wannan ya nuna irin matsayin shi ne wato imamu sajjad alaihi salam a cikin al'umma. ko shakka babu bayani akan rayuwar imam Hussein abidin alaihi salam da ma sauran limamin shari'a goma sha ɗaya na iyalan gidan manzo kogi ne mai faɗi sai dai kawai mu yi iyo a gefe mu tashi don haka a cikin rayuwarsa akwai darsa masu yawan gaske akwai muhimman abubuwa guda biyar da dukkan iyayensa da ‘ya'yansa suke da shi amma waɗannan abubuwa ɗin sun bayyana a zahiri a cikin rayuwar Imam Zainal Abidin alaihi salam kamar zahirin addu'a, zahirin ibada, zahirin kuka da kuma zahirin yan takuyangu wanda idan muka duba rayuwar Imam Zainal Abidin za mu ga cewa dukkan waɗannan abubuwa sun bayyana a fili fiye da sauran a a'imma alaihi salatu wassalam idan muka ɗauki ɓangaren addu'a za mu ga cewa imam sajjad ya yi amfani da wannan hanya wajen ya haɗa saƙon addini musamman idan muka duba littafinsa na addu'o'i wato sahifa sajjadiyya za mu ga cewa makaranta ce babba da ta ƙunshi fannoni daban-daban da aka bayyana su ta hanyar addu'a domin ya kunshi yadda mutum zai gudanar da rayuwarsa ƙarƙashin inuwar ubangiji yadda ya samu sa'adar duniya da lahira domin kamar yadda jikin mutum yake buƙatuwa zuwa ga abinci haka shi ma ruhin mutum yake buƙatuwa zuwa ga abinci wanda ɗaya daga cikin abincin da ruhi yake buƙata zuwa gare shi shine addu'a da kusanci ga Allah maɗaukin sarki wanda a cikin fasa sajjadiya akwai abincin ruhi sosai da yake rayar da zukata da kai mutum zuwa ga kamala cikakkiya idan muka duba addu'arsa ta munajatu sha'abaniya da dai sauran addu'o'i masu raya zuciya kamar yadda yake cewa ya ubangiji na zuciyata tana rayuwa ne idan ta ambace ka har dai zuwa ƙarshen addu'ar haka kuma idan muka duba littafin shi da ya yi magana akan haƙoƙi wato risalatul huquq za mu ga cewa babu wani haƙƙi da ke tsakanin bawa da ubangijinsa ko mutum da ɗan uwansa ko tsakanin shi da sauran halittu kai hatta tsakanin shi da gaban jikinsa ma wannan littafi ya kawo su wanda shi ma kamar wata makaranta ce babba ta kantar da haƙƙoƙin ɗan adam da ba ta na biyu a doron ƙasa wanda duk wanda ya yi aiki da abin da ke ciki shi wannan littafi to ya wata duniya da lahira to kuma kafin mu ban kwana da ku zai kyau mu kawo muku kaɗan daga cikin wasiyar da ya yi wa 'ya'yansa wanda hakan ke nuna irin kyakkyawar dangantaka da ya kamata ta kasance tsakanin ɗa da mahaifinsa kuma yake karantar da mu yadda za mu yi mu'amala da 'ya'yanmu wajen ba su tarbiyya ta gari wata rana Imam aliyu bin hussein zainul abidin alaihi salam ya yi wa ɗansa wasiya inda yake cewa ya ɗana ka duba abubuwa guda biyar kada ka yi abota da su kada ka yi hira da su kada su kasance abokan tafiyarka a kan hanya sai ɗansa ya ce masa su wane ne sai ya ce na gargaɗe ka da yin abota da maƙaryaci, domin shi kamar ƙawalleleniya da wasu suke kira da tekun aljanu ko kuma ruwan mayu, to wannan maƙaryaci ɗin kamar wannan yake, zai kusanto maka da wanda ke nesa, kuma nesantar da wanda yake kusa. Na gargaɗe ka da abota da fasiki, na gargaɗe ka da abota da marowaci, domin yana iya wulaƙanta ka saboda dukiyarsa, kuma na gargaɗe ka da abota da wawa, domin yana so ya amfanar da kai sai ya cutar da kai. Na gargaɗe ka da abota da mai yanke zumunta. domin na gani cewa shi tsinanne ne a cikin littafin Allah. يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد يوم الرابع كل الوجوه الفلحة بانت عليها الفرحة شعبان يوم الثالث هل هل علينا بصبحة مولد سليل الهادي عالدنيا هبت نفحة وخير السعد هالليلة تو كما أنا زامو جا لنزام شيرن sai Allah ya sake sada mu a wata damar za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Daga ƙarshe, muna ƙara taya al'ummar musulmin duniya murnar shiga wannan wata na sha'aban da fatan Allah maɗaukin sarki ya azurta mu da ni'ima da farori da yake wa bayansa a cikin wannan wata. Kana kuma, muna ƙara taya dukkan al'ummar musulmin duniya musamman mabiya tafarkin iyalan gidan manzon Allah tsaya da amincin su tabbata gare shi da iyalan gidansa zagayowar wannan rana ta haihuwar imamu aliyu bin hussein zain abidin wa sayyid sajidin alaihi salam kuma anan nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala وبركاته حفق علينا بجنحة بثالث شعبان الأنوار لاحت من سبط المختار بثالث شعبان الأنوار لاحت من سبط المختار واحنا بحب حسين نذوب ونردد أجمل إنشاد واحنا بحب حسين نذوب ونردد أجمل إنشاد تبدي الأعياد اسم حسين أول ميلاد بالثالث تبدي الأعياد اسم حسين أول ميلاد النيابة يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد يوم الرابع للعباس عالمنشأ وعالفطرة نذوب بغرام العترة سيد شباب الجنة ميلاده أعظم بشرى احنا الأرض لو يبسك هو المطر نعتبره مثل الشمس نحتاجه بلهفة قلب ننتظره ولو ما هالنور الوضاح ما يسفر وجه المصباح ولو ما هالنور الوضاع ما يسفر وجه المصباح شنو الدنيا بغير حسين بلا ما يتموت الأوراد شنو الدنيا بغير حسين بلا ما يتموت الأوراد duniyarmu a ايو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 wata sanarwar haɗin gwiwa da ƙasashen larabawa suka fitar a farkon wannan mako ta tabbatar da ci gaba da bayar da cikakken goyon baya ga dogewar al'ummar falastinu akan haƙƙinsu na zama a ƙasarsu da yin riko da haƙoƙin shari'ar ƙasa da ƙasa da suka tanadi hakan a wani matsayi ɗaya na adawa da kiran da shugaban amurka donald trump ya yi na tilastawa falastinawa barin zirin gaza domin gudun hijira zuwa ƙasashen kasashen masar da jordan wannan matsayin kasashen larabawan dai ya zo ne a yayin wani taron kungiyar shugabanni na larabawa a birnin alkahira fadar mulkin kasar masar a matakin ministocin harkokin wajen kasashen da suka hada da masar jordan haɗaɗɗiyar daular larabawa saudiya katar da babban sakataren kwamitin zattaswa na kungiyar 'yantar da falastinu da kuma babban sakataren kungiyar haɗin kan kasashen larabawa sanarwar ta ce mahalarta zaman taron sun jaddada yakin amincewa da ra'ayin korar falasinawa daga yankunansu a kowane irin yanayi kuma suna fatan yin aiki tare da gwamnatin shugaba donald trump domin samun zaman lafiya mai cike da adalci a yankin gabas ta tsakiya don samar da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙarƙashin shirin samar da ƙasashe biyu ta falasinawa da ta yahudawan sahayoniya game da yin ƙoƙarin kubutar da yankin daga rikice-rikice dangane da yarjejeniyar ta buɗe wuta da aka cimma a gaza sanarwar ta jaddada muhimmancin ci gaba da ta buɗe wutan da tabbatar da isar da tallafin jin kai ga dukkanin sassan zirin gaza da kuma kawar da duwani cikas da ke hana shigar duwani agajin jin kai hakanan mahalarta zaman taron sun kuma jaddada wajibcin janyewar sojojin mamayar isra'ila gaba daya da yin watsi da duk wani yunkuri na raba yankin zirin gaza da baiwa hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falastinawa damar gudanar da ayyukanta a yankin a ta bangaren ma'aikatar harkokin wajen kasar qatar ta bayyana cewa firaministan kasar kuma ministan harkokin wajen kasar sheikh muhammad bin abdulrahman ali thani ya jaddada a taron bangarorin shida rashin amincewar qatar da koran falasinawa daga gaza a makon da ya gabata ne donald trump shugaban kasar amurka ya ce jordan da masar su karbi bakoncin falasinawa daga gaza a matsayin 'yan gudun hijira shawarar da kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas wacce ke iko da yankin gami da kasashen masar da jordan suka yi watsi da shi Trump ya sake ta ra'ayinsa a ranar Alhamis da ta gabata yana mai cewa suna aikata abubuwa da yawa domin waɗannan ƙasashe kuma su ma ya kamata su yi hakan. A wani abin da ke nuni da ɗimbin taimako da Amurka ke baiwa Masar da Jordan a ranar 19 ga watan janairun wannan shekara yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta tsakanin ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fara aiki na tsawon kwanaki 42 inda za a fara shawarwari a karo na biyu sannan kuma a mataki na uku wanda ƙasashen masar ƙatar da amurka za su shiga tsakani tare da cikakken goyon bayan amurka gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a ranar bakwai ga watan Oktoba shekara ta 2023 ta fara kai har haren kisan kiyashi kan gaza inda ta janyo shahada da jikatan falasinawa da yawansu ya kai 159 kuma yawancinsu mata da ƙananan yara zuwa ranar 19 ga watan janairun wannan shekara ta 2025 sannan ƙididdiga ta tabbatar da cewa wasu falasinawa dubu goma sha hudu na daban sun ɓace musamman a ƙarƙashin baraguzan gine-gine a gefe guda kuma shugaban ƙasar amurka donald trump ya sake sabunta kalamansa na neman tilasta tilastawa falasinawa yin gudun hijira daga zirin gaza yana mai cewa ya kamata masar da jordan su amince su karɓi bakoncinsu. da yake amsa tambayoyin manema labarai a fadar white house bayan da aka tambaye shi game da yiwuwar masar da jordan za su ki amincewa su karbi bakoncin falasinawa daga zirin gaza kamar yadda yake bukata shugaban na amurka ya bayyana cewa sun baiwa kasashen biyu wato masar da jordan abubuwa da yawa don haka za su amince wato suna tallafa musu a fagage da dama kamar yadda bahaushe ke cewa kowa ya ci ladan ɗan kuturu dole ya yi masa aski ana ci gaba da mayar da martani a kasashen masar da jordan na kin amincewa da 'yan gudun hijiran falasinawa daga kasarsu ta gado tun bayan da shugaban amurka ya ba da shawarar tura falasinawa na gaza zuwa kasashen makwabta irin su masar da jordan bisa da awar rashin wuraren zama da suka dace da rayuwa a zirin gaza bayan da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta rusa yankin a tsawon watanni goma sha biyar sakamakon hare-haren wuce gona da iri da duniya ta kasa hana ta shugaban na amurka donald trump ya ce kwanaki kaɗan da suka gabata yana son tsarkake yankin zirin gaza yana mai bayanin cewa zai tambayi shugaban kasar masar abdul fatah al-sisi kamar yadda ya tuntubi sarkin jordan abdullah na biyu kan su amince falasinawa kusan miliyan ɗaya da ɗigo biyar daga gaza su koma ƙasashensu shugaban masar da sarkin jordan dai sun yi watsi da wannan bukata inda sisi ya bayyana ta a matsayin rashin adalci da masar ba za ta iya shiga cikinta ba kuma sarkin jordan ya tabbatar da matsayar kasarsa kan wajabcin kafawa falasinawa kasarsu mai cin gashin kanta bangarori da dama sun yi watsi da kalaman na trump da suka hada da iraki faransa jamus kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi da kuma Thank you.